Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna zanen zabuwa kashi na ashirin da ɗaya. Salim yana jin sa yana jinjina makirci irin na Mosin. Ya ce Mosin inda a mace ka zo da zan iya cewa ka fi ɗanye makirci. Amma abubuwan baka ganin za su yi wa Imran ɗin yawa? Murmushi ya ce shi ya sani ba shi mai zarra ba har ya ɗaga hannu ya mare ni. ai bai mari banza ba ya mari fuskata ni kuma na mari rayuwarsa dariya suka yi suka tafa salmi ce to yanzu iyayen nata sun san da kai a ƙasa ya sake gyara zama ya ce sai gobe nake da niyyar zuwa na gabatar da kaina me yasa sai gobe me ya amfanin yau da daddare ba za mu je ba bai yi wuri ba salim wurin me ya yi ba dai yarinyar tana son ka ba tana so na mana kawai an jima ka shirya mu je ai da zafi zafi hakan doki karfe cikin gamsuwa ya ce Allah ya kai mu sai mu je bayan magariba daga haka ya ci gaba da tattaunawa yadda biki zai kasance shi da abokin nashi janar kuwa tunda ta koma gogo take kallon ta ganin dai murmushi take ita kadai komai tana yin sa cikin kazar-kazar tana ganin ta kasan tana cikin farin ciki gogo bata tambaye ta dalilin farin ciki ba ta ba ta ci gaba da abin da yake gabanta ita ma kuma bata faɗa mata ba lokacin da janar ta koma daki ta bude jakarta ta makaranta nan ta tuna da batun kuɗin da za a biya ta ajiye jakar ta fito falon ta zauna kusa da goggo ta ce goggo dama akwai kuɗin da za a biya na wannan semester da muka shiga goggo ta tambayi nawa bane ta ce to ki jira abban naki in ya da sai ki fara mishi kai ta daga alamun to cikin ta ya bala'in sanyi gobe ta kalle ta ce kin tuna Imran ko Allah sarki bawan Allah ya yi ɗawainiya da ke mai tarin yawa ya yi miki abin da ni da malam ba mu yi ba jannat tun da kika fara makaranta ba mu san wani abu wai kuɗin makaranta duk da haƙƙin hakan kan mu yake amma ya ce mu huta shine zai biya In inda ta mu ne da yanzu kin daina wannan makarantar dan ba mu da abin da za mu ɗauki nauyin ki har ki gama imran yana son ki jannat ba iya soyayyar ɗan wantaka yake miki ba akwai wani sirri a zuciyarsa wanda allah kaɗai ne ya san me shi ba ki da masoyi sama da shi duk wanda zai soke a bayansa yake domin kowa shi tun kina zani yake son ki ya amince ya ki ci in ke ba za ki ci ba ya amince ya ki sha in dai ke ba ki sha ba ya amince ya ki sakawa in dai ke ba ki saka ba babu wanda zai biya imran kan hidimar da ya da ke sai Allah shi yasa ba za mu kai goshin mu kasa mu dago ba ba tare da mun roki Allah ya bayyana shi ba ina kuma ji a jikina Allah ya kusa musa addu'ar mu Yalla ke shiru tana jin bayanan gogo jikinta ya layin sanyi. Hawaye fara zuba a ta Tabbas ta san da abin da gogo ta faɗa gaskiya ne. Ba za su iya biyan sa ba sai dai Allah ya biya shi. Abu ɗaya ne take tantama anya da gaskiya akwai wani sirra zuciyar Imran kuwa. Kuma an akwai menene shi? Migewa ta jiki babu kwari tana kuka ta shige daki ta lab ta fada kan gado tare da lalubo wata sawayas tana kalla tana kuka. tana tuna abubuwa da dama da suka faru tana ci gaba da zubar da hawaye haka ta yi na amma garba kamar ba ita ba duk fuskar ta tasa ta tasa saboda kuka bayan sallar magarba abu yana zaune kamar ko da yaushe yana jiran lokacin isha'i janna da take zaune ita ta mamance sai yanzu ta tuna ta ce abu akwai kuɗin makaranta da biya na fada gogo ta ce na faɗa maka abu da yake zaune a kan sallah ya ce nawa ne kudin dubu arba'in ne girgiza kai abu ya ce dubu arba'in kuma yaushe ake son kuɗin daga yau zuwa kwana uku in ya wuce kwana uku kuɗin zai ƙaru faɗar hidimar da imran ne da ke ɓata baki ne baki taɓa zuwa kin tambaye ni kuɗi da za a biya na makaranta ba ko da kuwa na littafi ne komai shi yake miki ba na tunanin akwai wani wanda zai ƙaunace ki kamar yadda imran nake ƙaunar ki allah ya bayyana shi da gaggawa Gogo ta ce amin ya rabbi abinda ni ma nake faɗa mata kenan ɗazin. Imran ko ta ina shi ne a sama. Shikenan zuwa gobe insha Allah zan baki kuɗin ya faɗa yana kallanta. Allah ya amince ta amsa tana gyara zamanta. Sallama aka yaro ya shigo yake sanata ba abu wasu samari biyu suna sallama da shi. Bai yi musu ba ya ɗauki hular sai saka ya fita. Janar kamar wacce aka yi wa doka haka take jin jikinta. gabaki ɗaya kalaman abu da gogo sun ɗaure ta da jijiyoyin jikinta koya ta motsa sai sun faɗo mata rai a haka ta sallar isha yar lokacin abu bai dawo ba tana niyyar tafiya gidan umma abu ya shigo ya samu waje ya zauna ya ce khadija ke ma zauna komawa a ta zauna abu ya kalle ta yace ce ina yaron da ya kake a mota kwanaki gaban ta ya faɗi ta kalla abba ta ce yana nan abba ya ce shine ya zo yanzu yana neman a bashi izini ya fara zuwa wajen ki zance domin yana neman auren ki bata san dalili ba sai ta ji hankalinta ya tashi bata dago ta kalli abban nata ba ya ce da can kuna soyayya da shi ne ai da sauri ta girgiza kai alamun a'a ta ce muna da gaisawa da shi to ni dai kin ji abin da ya faɗa min yanzu dai yanzu ya zo ya same ni shi da abokinsa yana son neman izini zuwa wajenki na ba shi damar ya zo gobe ku tattauna shiru ta bata amsa ba bai kuma cewa na yi mamaki da ya sayar da ni shi ɗa ne ga sanata almustapha bashir bukar mahaifinsa shine sanata na kano ta tsakiya mai ci a yanzu a kwanakin baya na yi aiki a kamfanin mahaifinsa yana da kirki sosai ba shi da wulakanci ko kana amma abin da ya saka nake tantama shine anya kuwa ba da wata manufa yake son ki ba jannat Jannar da ta shiru ba ta ce komai ba kanta yana kasa Gogo ta ce wace irin manufa kenan malam? Abu ya sauke numfashi ya ce in kika duba a yanzu ka kaso casa'in cikin ɗari na yaran masu kuɗin nan ba sa auren 'ya'yan talakawa sai 'ya'yan masu kuɗi kamar su. Abin da yake bani mamaki me ya ja hankalin sa ya fara son jannata ka. Anya ba da wani abin ya zo ba kuwa? Gogo ta ce haka ne amma ni sai nake ganin tunda da har maganar ta zo gare ka kamar ba wasa ba ce. Adin mutum ya hankali yana son yarinya kafin ya tunkare ta iyayenta yake fara samu. Idan suka lamunce masa sai ya fara zuwa wajenta. Duk da bamu san me Allah ya boye ba amma kuwa ya fi karfin janna da Hausa sun ce daidai ruwa daidai tsaki. Abu ya ce Allah ya zafa abin da ya fi alkhairi shine abin da mu ce kawai. Ke ma kuma ki dinga da neman zabin Allah kin ji ko? Ta daga kai alamun to. Allah ya miki albarka ta shi kije wajen umman naki jiki a sanye ta mike ta musu sallama ta fita washe gari bata je makaranta ba tana zaune yan kwalliya guda biyu suka zo hakan ya saka suka shiga gidan goggo ita kuma goggo ta shiga wajen umma ta jima bata fita ba hakan ya saka goggo ta dawo a lokacin sai da ta gama sannan ta koma wajen umma bayan ta zauna kusa da umma ta dora kanta akan kafadarta Umma take ce mata yanzu gwaggo take fada min wanda ya zo neman auren ki jiya. Ne miki murna sosai Jannat Allah ya daidaita ku. Babu wanda baya son ya kai ɗansa inda zai ji daɗi. Kowa yana son gidan hutu don haka in dai da alkhairi wallahi ina fatan Allah ya amince. Umma ta faɗa cike da nishaɗi. Jannat ta kallo mata ce a umma murna kike? Murna nake mana Jannat me baya so? Waye baya so ya ga nasa cikin jin daɗi? Hmm. Shi ne kawai abin da ta ce ta mike ta shige daki Umar ta fita da kallo tana fatan Allah ya daidaita su da magariba musu ne zo suka hadu da abba waje suka gaisa kafin ya shiga ciki ya turo masa jannar din kamar yadda abban yi masa alƙawari jiya bata wata kwalliya ba domin hijabi ne a jikinta ta fito da sallah ta shimfiɗa mishi a tsoron ya zauna yana kallonta sai binta yake da kallon kauna ta yi mishi kyau sosai Ni ka daina wannan kallon na haba ya yi yawa. Kawai ki ce na makance kenan. Kallon shi ce ta ce in dai har zan daina in har zan daina kallon ki daidai yake da na makance Jannat. Murmushi ce kafin su gaisa ta ce kai da muka yi da kai sai yau zaka zo wajen abba me ya canja maka tunani ka zo jiya. Son ki mana Jannat shi ya canja min tunani na na kasa hakuri sai da na zo na gabatar da kaina. Murmushi ce ta ce ai kam na ga alama. sai na ga kamar ba ke farin ciki da zuwa na ba ko ɗaya to me yasa na ganki haka motsin kasancewar matsayinka matsayinka da nawa akwai bambanci mai tarin yawan gaske wanda kowa ya ji an ce kana son aure na zai yi tantama ya ji kamar ba da gaske ba ne na Allah ka faɗa min gaskiyar abin da yake zuciyarka shin da gaske ne kana so na da zuciya ɗaya numfashi ya fesar cikin nutsuwa ya ce na rantse miki da Allah janna da zuciya da nake son ki kuma auren ki zan yi wala ba da wani ta manufa nake son ki ba Allah ne ya halarci soyayya a zuciyata na haka ki kwantar da hankalinki ba zan cutar da ke ba domin Allah ya san abin da yake zuciyata ajiyar zuciyata ta cikin jin daɗi ta ce na ji daɗin hakan sosai ni ma haka jannat daga nan suka ci gaba da tattauna kafin ya mata sallama ya miƙe ita ma miƙewa ta yi ya saka hannu a aljihu ya dauko rafar dubu hamsin ya mika mata ya ce ga kudin zance murmushi ce ta ce ka bar shi na gode ɗaure fuska ya ce an kya bar shi din ki karba an ba so kike raina ya ɓaci ba ko kin dai ko dai kin raina girgiza kai ta yi ta ce Allah ka bar shi na gode in na karba ma fada zan shagon abba ba zai miki fada ba ai kyauta ne miki Allah ba zan karba ba ka yi hakuri da mamaki ya ce jan da yanzu ni ne zan miki kyauta ki ce ba za ki karba ba a tsakaninmu dama akwai haka shiru ce tana wasa da yatsun hannunta ba ta amsa ba kuma ba ta karba ba ajiye mata ya kan sallah ya saka takalmin shi ya fice ta bi shi da kallo dan ta san fushi yi ta murmushi tana kallon kuɗin tana tsaye a bai shigo ya kalli ta ya wuce ciki dole ta ta dauke kuɗin da sallah ita ma ta shiga ciki zama ta a gefe abba ya ce har ya tafi kenan daga kai ta alamin i e kafin ta fito da kuɗin ta ce abu ya bani wannan babu yanda ban yi ba amma ya ce wallahi sai na karba ƙarshe ma sai ya ajiye ya fita abu ya kalli kuɗin sannan ya kalle ta ce an gode amma kar ki zaki wajen karɓar kuɗi a hannunsa domin hakan zai zubar miki da mutunci a wajensa ko da kuma kin aure shi zai dinga karin kabar don kuɗinsa kika aure shi daga kai ta ta mika a ban kuɗin ya ce naki ne a aljanna ta a wajen ki girgiza kai ta ce a baka rike ni me zan yi da su koko ta ce ki ajiya wajen ki ko za ki yi amfani da su janet ta ce sai dai ko na ɗauki kuɗin makaranta a ciki abbai girgiza kai ya ce a'a biya miki kuɗin makaranta a kai na yake ba ke ce za ki biya da kuɗin ki ba ki ba gwaggon ki ta ajiye miki in amfani in za ki yi amfani da su sai ki karba ma musu ta miƙawa gwaggo kuɗin ita kuma ta karba ba tare da ta ɗauki komai ba ta koma gidan umma da ƙyar ta lallaba motsi na daren ya daina fushi da ita bayan ta mace alkawarin ba zai sake mata kyauta ta ki karba ba motsi ya yi zuwa na uku kafin abai da dakatar da shi ce zai neme shi jannar na gidan umma ta sirayya ta zo suna cin abinci ta da ta sirayya umma take cewa khadija kike jin shi motsin na ranki yanzu dan yatsu ne fuska ta ce bana ce la'umma umma an ji ta ce kin ga tanar ki yi wa kanki fara domin kuwa wani lokacin dama so ɗaya ta take zuwa a rayuwa in ta tafi ba ta da babu wanda baya fatan Allah ya kai nashi gidan hutu da jin daɗi ke kin samu me yasa kike kokarin watsi da shi umma ta ce faɗin da nake mata kenan sirayya idan har kina son sa ki aure shi in kuma ba kya son sa sai a hakura ai ba za ki so ba za a so ki auri wanda ba kya so ba ita dai jannar tana jin su wata ce kuma ba su ga mai mata fadan da kuma yi mata da neman zabin Allah da dare jannat na zaune kusa da umma ga gogo a gefe umma ta kalle ta ce jannat abanki ya ce na tambaye ki kina son Musin ko ba kya son shi ya yi bincike a kan yaran alhamdulillahi ba samu wani abu mara kyau tare da shi ba ko dangin shi Da haka kina son shi ko a. shiru jannar ta ta kasa ba ta amsa sai rabin ta take yi wata zuciyar na cewa ta ce eh, wata zuciyar na cewa ta ce a'a an ɗauki tsawon minti mintuna haka kafin umma ta katse shirin da fane ke muke saurare kina son sa ko ba kya son shi ajiyar zuciya ta yi cikin kasa da murya kamar ba ta son yin magana ta ce umma in dai ya muku kamar yadda abu ya ce shi kenan. Umar ta kalli gogo ita ma ta kalli ta kafa Umar ta ce kamar yayin da yi mana mu ne za mu zauna da shi ko ke ke ce za ki zauna da shi ba mu ba ki faɗa abin da yake ranki in ya yi miki shi kenan ajiyar zuciya yi ta rasa mai yasa bakin ta yi mata nauyi da ke ta bude baki ta ce ya yi. abin da ta ce kenan ta miƙe a guje ta daki hannu Umar ta daga sama ta ce alhamdulillah Allah na gode maka da ka wannan rana Allah ya tabbatar mana da alkhairi ya sa za a yi da mu tabbata cikin nuna zanzan farin cikin da take ciki gogoma murmushi ta kawai bata ce komai ba umma ce take ta murna a abinta a lokacin abu ya shigo umma take shaida masa yadda suka yi da jannat ya saka albarka ya ce zai yi magana da yaron. har umma ta koma gida jannat ta kasa fitowa daga ɗaki sai raba ido take akan katifa har gogo ta shigo ta kalle ta ta murmushi ta ce sai ki tashi goma gidan naku dare yana yi kamar munafuka ta mike ta ɗauki mayafi ta fita a guje ɗan ranar jannar da motsin sun yi shi cikin soyayya da nuna a kansu kauna a waya har bacci ya ɗauke su Tu masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah ni ce ta kamar kullum mama nake cewa a yi saurare lafiya